أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كامل وأشرين دبقي قوتا شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا لدريب ثلاثين دا تقص وما أشرين دا أيا قوتا بقي ميلادية دبوبي دبوما شاء بقي وأن المسلات سميتها البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da darasinmu na hadisi bayan dogon hutu da aka samu na sallah da azumi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu da muka gabatar a cikin watan Ramadan ko da sun karanta Allah ya fi mana kurakuran da muka samu a ciki Allah ya sa mu cikin bayin da yanta a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya ɗorar da mu a cikin bautarsa Allah ya karɓi rayuwarmu a matsayin bayansa na gari kafin mu tafi hutu mun shiga kitabul hudud mun yi tarihin me ake nufi da hudud da bambancin haddi da kisafi da ta'zir duk mun yi waɗannan bayanan kafin mu tafi hutu yau kai tsaye za mu shiga hadisin farko shine hadisi na ɗari uku da hamsin da uku a cikin wannan kitabul hudud wanda hadisi ne da zai bayani akan alhiraba ما ليش عن انس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه قال قدم ناس من اكل او عينه فاجتووا المدينه فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وامرهم ان يشربوا من ابواب ابوابها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الابل واستاق النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار ذيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna anas ibn malik khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a anas ya ce qadima nasun min uklin wasu mutane daga cikin kabilar da ake ce mata banu uklin au uraina ko kuma ƙabilar uraina ko dai uk ko uraina sun zo Shi madinata nan sai suka samu canjin ruwa abinda bahaushe yake ce ma canjin ruwa shine balarabe yake ce masa alijciwa shi shine mutum ya zo gari sai yanayin garin bai masa ba yanayin garin bai masa ba kila ya saba garin su akwai zafi sai ya zo wannan garin kuma sanyi ake da shi sai ya fara wasu nau'ukan rashin lafiya kamar zazzabi wasu ƙwaraje sun ta fito masa wani ya rika harasuwa amai wani ya rika gudawa shi na ake ce masa aliciwa malamai suka ce in an ce shi shine adamu muwafaqati al-balad li sihhati nazilihi ya zama garin bai dace da lafiyar mutanen da suka sauka a garin ba su yan garin lafiyar su nan amma ba ku da ya zo sai ya fara wasu ciwace-ciwace ya saba da zafi sai ya zo gari mai sanyi sai fara rashin lafiya mura da makamantan haka ko kuma ya saba da sanyi sai ya je gari mai zafi sai ya fara wani irin rashin lafiya to shine ake ce masa iftiwa'i al saboda haka fatatawul madinata sai yanayin jikinsu bai saba da garin madina suka fara rashin lafiya fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya da umarni cewa a tatso musu nonon raƙuma tagoyi malamai suka cin an ce liqah sune alhawanin minar ibin masu ciki daga cikin rakuma sune ake ce musu liƙa. so da kamar zalla sune ce a tatsu nonan tagoyi wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa su sha bawalin waɗannan raƙuma sannan su sha nonansu su sha daga bawalinsu sannan kuma su sha daga nonansu abuwal jam'i ne na bau alban jam'i ne na laban annabi sama ya ce su sha fantalaku da suka shafe suka cirata falamma sahhu lokacin da suka ji sun warke qatalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kama mai kiwon raƙuma annabi salma sai suka kashe wastaqul an'am na'am ba alghanam ba dazu na karanta wastaqun na'ama sannan kuma sai suka kora dukkan dabbobi da suke wannan garka suka gudu da su فجاء الخبر في أول النهار sai labari ya zo farkon yin farkon hantsi cewa ga abin da waɗannan mutane suka yi ashe ba musulunta suka yi ba ashe ba mutanen arziki ba ne 'yan ta'adda ne ɓarayi ne 'yan fashi fa ba a tafi a tarihin, sai manzon su ne ya ce a bi gurbinsu a bi hanyar da suka bi falan martafa an-naharu lokacin da yini ya batse sama irin rana ta batse din nan ji adihim sai ga su an kamo su an zo da su فأمر سيمن ذل سما يباد أمرني فقطع أيديهم النبي سما يسا أقيين كهنوانسو وأرجلهم دقفافوانسو وسمرت أعينهم sannan aka sami idanuwansu aka tsira ma idanuwansu kayoyi wa turiku fil harrati sannan aka kyale su a badalar madina yastasuna suna cewa a ba su ruwa fala yusqawna aka ki shayar da su ruwa har suka mutu qala abu qilaba al-imam abu qilaba ta rahmatullahi alayhi wanda shi ya riwaya daga Anas radiyallahu anhu yace fa haula itaraku waɗannan dalilin da yasa aka musu wannan hukuncin sun yi sata wa qatalu kuma sun yi kisan kai wa kafaru ba'da imanihim sannan kuma sun kafirta bayan imanin su وحاربوا الله ورسوله سنن سنيا كألا جماعة ألا أخرجه الجماعة ما لمن حديثي قسن دسن في تد ونا حديثي بخاري ده مسلم sauran malamai sun ruwaito al-Imam Abu Dawud ya ruwaito al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i da sauran wasu malamai ma masu riwayar hadisi duk sun ruwaito wannan hadisi hadisi ne mai girman sha'an to wannan hadisi malamai suka ce aslun min usuli al wannan hadisi asali ne daga cikin asali usulai na bayani a game da hiraba me alhiraba alhiraba ko almuharaba alhiraba al-imam ibn al-hajib al-maliki ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya na fiqh da kuma usulul fiqh yi mana tarihin me ake ce ma alhiraba yace kullu fi'lin يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو بر أو عبد أو مسلم أو ذمي أو مستعمل وإن لم يقصد يتي أبن da ake ce أتكهم a إله a istilahin فكر fikhu idan الهرابا ce كل فعل dukkan wani aikin da yuqsadu bihi akhdhul mali ake nufi da shi a kwace dukiyar mutane ala wajhi ta wata fuskar da ta ta'azzabu ma'ahu istighatha zai yi wuya mutum ya iya neman agaji har a taimaka masa dukkan wani barawo da ya zo ya kwace ma mutum dukiyarsa a wajen ba wanda zai iya taimakon sa, kuma gashi yana kallon shi wannan malamai suna kiransa da al-iraba a tarihin da al-imam ibn al-hajib al-maliki min rajulin aw imra'atin ko namiji ne ko mace shi wanda aka masa aka zo a kwace ma dukiyar ko kuma wanda ya zo ya kwace dukiya za a iya samun mace yar fashi aw hurrin aw abdin ko da ko bawa wanda aka zo a Mawar ko kuma wanda ya zo ya yi. Au muslimin au zimmiyin ko musulmi ne shi ko kafirin amana ne Au musta'malin ko kuma kafirin da aka kulla amana da shi akwai bambanci tsakanin al-kafir zimmi da al-kafir musta'mal mun sha bayani cewa kafirai kala uku ko hudu in an kalli waɗanda ake zaman lafiya da su to kala uku ne akwai musta'man akwai musta'man akwai zimmiyun akwai mu'ahad waɗannan sun ne kafiran da ake cikin zaman lafiya da su wane ne alkafiru zimmi kafiri zimmi shi ne kafirin da ya ce shi ba zai musulunta ba amma ya yarda zai zauna a ƙarƙashin daular musulunci ba zai yaɗa banna a cikin daular musulunci ba ya yarda zai riƙa ba da jizya wadda ake dora ma waɗanda ba musulmai ba su biya sannan ya dau alƙawari ba za a haɗa baki da shi a cutar da musulmai ba ba zai rika ba 'yan uwan shi kafare waɗanda suke wajen ƙasar musulmai labarai akan halin da musulmai suke ciki ba yana faɗa musu sirrorin musulmai balle har su zo su yaƙe su wannan shine ake ce masa azzimmiyu azzimmiyu kenan alkafirul zimmi wanda ke zama kafiri dimmi shine wanda shugaba ya kulla wannan alaƙa da shi shugaba misali a irin shugabancin zamani da ake da shi kamar shugaban kasa a kasa gabaki daya ko gwamna a sa ko kuma shugaban karamar hukuma a karamar hukumarsa idan suka yadda cewa wannan kafirin amana ne an yadda ya yadda zai zauna a cikin daular musulunci ko a garin musulmai ba tare da ya cutar da musulmai ba cutarwa ta hanyar munafunci ko cutarwa ta hanyar yaɗa ɓanna a tsakanin al'umma to wannan ya zama alkafiru zimmi su ne ake hada su sai a ce musu ahlul zimma malamai sun yi rubuce-rubuce a kansu daga cikin littafan da suka fi girma kuma masu tattaro bayanan da suke da alaka da su akwai littafin babban malami a imam al-qayyim rahmatullahi alaihi da ya sa masa suna ahkamu ahlul zimma kusan littafi ne da yake juz'i biyu manya-manya dukkan wata matsala da ka sani tana da alaƙa da kafiran amana ta kunshe su ya kunshi wannan matsala yi musu sallama amsa sallamar su ya kayan su za su zama ya ababen hawan su za su zama ya unguwarsu su za ta zama ya karatun su zai zama waɗanda haƙoƙi suke da su kan daular musulunci waɗanda haƙoƙi ne daular musulunci take da su a kansu to wannan su ne ake cin su ahlul din akwai na biyu shine al-musta'mal al-kafir al al-kafir shine kafiri ne a wajen daular musulunci yake amma sai wata harka ta kawo shi daular musulmai ya taho daular musulmai aka tabbatar da cewa ba ya zo ne a matsayin ne leken asiri ba ya zo ne domin ya munafurci sannan ba ya zo ne dan ya cutar da musulmai kila karatu ya zo ya zo koyon wani ilimi kila kasuwanci ya shigo yayi a cikin daular musulunci baya halasta a taba shi gwaggwadon zaman da zai yi a cikin daular musulunci har ya fita ya koma kasarsu shine musta'mal wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana da nassin alkur'ani an ba musta'mali dama zai iya shigowa daular musulunci kuma daular musulunci za ta tsare masa haƙƙinsa na uku shine alkafir almu'ahad wanda su ne ake musu jam'i ake ce musu ahlul hudna ana yaƙi da su amma sai wani abu ya zo da zai sa aka yi sulhu amma sulhun wucin gadi ba sulhun dindindin ba misali musulmai sun zo za su yi azumin watan ramadan kuma ana yaki tsakanin daular musulunci da daular kafirai sai a ce to ai sulhu a dakatar da yaƙin nan har musulmai su gama azumi shi bikin sallah karama sannan kuma a koma fagen fama to daidai wannan lokacin dukkan wani kafiri da ake yaƙi da shi in ba cin amana yayi ba baya halatta wani musulmi ya taɓa shi idan wani musulmi ya je ya afka masa a matsayin ya masa fashi to sunan wannan aikin da yi hiraba haka shi ma wancan zulmiyin musulmi ya afka masa ya ce zai ɓata dukiyarsa kila ya nemi ya kashe shi sunan aikin sa hiraba haka musulmi ya afka ma dan uwansa musulmi da niyya ya ƙwace masa dukiya sunan wannan aikin hiraba akan ce masa al-lususiyya al-lususiyyatu me yin aikin akan ce masa al-lissu shine ibn al-hajar rahmatullahi alayhi yace wa illam yaqtul ko da bai yi kisan kai ba ko da bai yi kisan kai ba wani ya zo ya tara wani ya ce kawo kuɗi kila reza ya fito da ita lalacewa ta kai mai yanzu har da sai a sai a fashi da reza ko da ƴan wuka haka ya aska ko kuma a riƙe bindigar roba a tsorata mutum da shi tun da duhu ake kuma a cikin tsoro ake ɗanɗan ake ƙila lungu ne to sunan wanda ya wannan aikin almuharibu sunan aikin da ya al-firabatu a cikin musulunci to wannan mutanen abinda suka aikata ce hadisin yana da girman sha'ani sosai kamar yadda muka ambata malamai suka ce na farko dai bayan hukuncin hiraba da ya tabbatar eh, wanda ya zama muharib mai kwace ta hanyar ƙarfi ta nuna ƙarfi yana da bambanci da asarik asarik da zai zo gidan mutum da niyya ya sata kila in mutum ya gyara murya ma sai ya gudu wannan sarikun kenan amma almuharibu ko allissu to wannan shine dan fashi shine nan ake mana bayani akan hukuncinsa to mu dauki hadisin gabaki ɗayan sa bayan hukuncin hiraba mu bi shi ba ɗaya bayan ɗaya a cikin fikihun da malamai suka fitar na wannan hadisin sun ce akwai qudumul qaba'il wal ghuraba'i ala al imami ana so an ba da dama baki da tawagogi su rika zuwa daga wasu garuruwa domin su zo wajen shugaba ya halatta da sun musulunta tun can da musulmai ne su idan suna da wata bukata su baro garin su zo wajen shugaba shugaba kuma ya saurare su ya ji bukatar su a musulunci akwai wannan gashi waɗannan su ruina ɗan ko ukal wasu daga cikin su suka zo sun ce a lokacin suka zo suka musulunta inji wasu malaman hadisi wasu kuma suka ce a'a sun musulunta ne amma sun zo ne kawai su kawo ma sama ziyara da sunan ziyara su faɗi bukatunsu su ji hadisai daga annabi sama su ji alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowanne dai aka ɗauka ko sun zo ne su musulunta a lokacin a'a ko ko musulmai ne su sun zo akan wasu bukatu da suka shafe su tuntuni duka dai hadisin ya koya ma shugabanni cewa su rika sauraron baki da za su taso daga ƙauyuka ko daga garuruwa masu nisa su zo babban birni domin ba su da wanda zai kawo sakonnin su sai sun zo sun faɗa da kansu ba za su iya ba za a iya gane cewa unguwarsu tana bukata a musu kaza ba layin suna buƙatar a musu kaza garin suna buƙatar kaza suna buƙatar a ba su kaza to in sun taso sun zo daga garinsu su zo inda shugaba yake hadisin nan ya karantar da mu cewa ana buƙatar shugaba ya ba su dama ya saurare su ya ji su. domin gashi an ce qadima unasun min uqlin aw urayna sannan malamai sun fitar da fikihu suka ce nazrul imami fi masalihi alqadimina sannan wa amruhu bima yunasibu halahum sannan kuma wa islahi abdani ana son shi kuma shugaba idan sun zo ya saurare su daga cin abin da ake bukatar shugaba ya zama ya saurari mutanensa ya rika jin matsalolinsu ya rika sauraron matsalolinsu abin da ya ga zai iya yi na gyaran rayuwarsu ya musu hatta abin da ya shafi lafiyarsu kun ga anan gashi da suka zo sai suka zama ba su da lahiya. garin madina yanayin bai musu sai suka kama zazzabi suka samu ijtiwa'i so da kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ce, a tatsi nono na tagoyin da suke na zakka ne a ba su sha sannan malamai sun fitar da fikru suka ce taharatu bauli ma yukalu lahu ashe duk abin da ake cin namansa to halas ne bawalinsa bawalinsa mai tsarki duk abin da ake cin namansa a musulunci shari'ar musulunci ta halasta a ci namansa to bauluhu bawalinsa na da tsarki domin manzo Allah ta sama ba zai ba da umarnin a sha najasa gashi ya ce a sha bawalin raƙumi kuma aka sha sai ya nuna cewa ashe طهارة بولي دل ala طهارة بولي Mayu, yuqalu lahmuhu duk abin da shari'ar musulunci ta halasta a ci namansa to bawalinsa ba na dasa ba malamai sun fitar da wannan ka'ida amma ba duka malamai ba wannan shine mazhabin al-Imam Malik rahmatullahi alaihi kuma mazhabin al-Imam Ahmad kenan sannan al-Imam Ibn Khuzaimah mai hadisi mai as-sahih sahih Ibn Khuzaimah shi ma mazhabin sa kenan akan cewa ya halatta bawalin duk dabbar da halas ne a ci namar da to bawalinta ba na dasa ba ne kuma wannan a cikin mazhabin shafi'iyya an samu wasu daga cikin malamai kamar al-imam ar-ruwayani yana da littafin sabahul madhhab littafi ne mujallaji goma sha biyu na fikin shafi'iyya sunan sabahul madhhab da kaji ya ce masa baharun to baharun din ina cikin malaman karni na bakwai a cikin malaman shafi'iyya babban malami ne to shi ma ya tafi akan wannan fahimta amma malikiya sun ba da sharadi suka ce dabbar da bawalinta yake zama mai tsarki idan ya halitta a ci namanta shine bi sharti Allah ta akulan najasata da sharadin ta zama ba ba ce abincinta wannan wani kauli ne a malikiya malikiya kuma suna da ka'ida ta ai istitabi ko da dabba tana cin kazanta idan za a yanka ta sai a ware ta a kai ta wajen da ba za ta ci da sabbata ɗan yi kwana uku haka ne yake cewa al ba ko kafin a yanka dabba to dai sun ba da cewa dabbar da ta kasance bawalinta ba na ba bane ya halatta ita ce wanda ya halatta halatta a ci amma da shar'in ta zama ita ba ta cin najasa in tana cin najasa a malikiya ta najasa to kun ga kuma ai ba za cin najasa ko kaya suke ci kaya najasa ce sannan kuma daga cikin fikhun da aka fitar na hadisin shine hukuncin hiraba malamai sun yi sabani akan me hukuncin mutumin da aka kama shi yayin iraba tun daga fadin Allah ta'ala da yace innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqassam aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ta'ala ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah suke fashi suke ta'addanci suke kwace dukiyar mutane kuma su kashe du su kashe su su kashe rayukansu su zubda jinin su wa yas'auna fil ardi fasada sannan suna yaɗa banna a ban kasa as-sa'i fil ardi bil fasad shine fashin da suke yi domin musulunci yana kare duki yana kare rayuka suna cikin ad kulliyyatul kulliyatul khamsa da shari'ar musulunci ke tsarewa ga mutane akwai almal akwai kuma annafs shari'ar musulunci tana kare rayukan mutane kuma tana kare dukiyoyinsu ba a yadda wani siddan kawai aka nan yazo ya kwace dukiyar wani ba sannan kuma wajen kwace dukiyar har ya nuna karfi kila ya raba shi da ransa ko kuma ya ji masa ciwo to shine sai Allah ta'ala ce sakamakonsu. an yuqattal shine a kashe su aw yusallabu ko kuma a gicciye su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannuwansu da kafafuwansu amma a taba sai a yanke hannun dama sai a yanke kafa hagu aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su daga kasa a kore su daga kasar musulmai ko kasar da take ta inda suke fasho a tura su tafi daji su je su zauna a daji inda ba wanda zai rayu su sai namun jeji to malamai asali sun yi sabani akan tafsirin wannan aya akwai malamai da suka tafi akan cewa wannan au din suka ce da ikhtiyar an ba shugaba zabi abin da ya ga ya fi cancanta a musu a musu wasu kuma suka ce au din nan laysat fi babiha innama hiya litartib jerantawa ake yi man qatala quti wanda ya kashe to shi ma a kashe shi kawai kisa sannan wa man qatala wa masala sulib wanda yayi kisan kai bayan yayi kisan kai kuma yazo ya rika dadda tsagawa to shi ma a masa kisan walakanci shine kisan gicciyewa domin kisan gicciyewa kisa ne na walakanci kisa ne na wahala aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf sannan in ya in qata shi ma quti'a in ya taba yanke ma wani wata gaba to shima a yanke masa hannu ko a yanke masa kafa ko kuma in sarka quti'a in dama sata yi sai a yanke masa hannu aw yunfu min al-ard in khawwafu su kuma ne nufu min al-ard in tsorata mutane suke yi an kama shi bai saba yin satar ba amma ranar sai ya tsoratar da mutane amma suka gudu aka kama shi shi kuma bai sata ba bai kashe ba bai ji kowa ciwo ba to shi kuma yunfa min al'ar sai a kore shi daga ƙasa haka wasu malamai suka fassara malaman farko sun ce ikhtiyari aka ba shugaba an ba shugaba zabi abin da ya ga ya fi cancanta yi wasu kuma suka ce a'a waɗannan matakan su za a to sai ga wannan hadisin ya zo waɗannan mutane daga cikin uklin ko kuma uraina sun zo sun yi mai na farko abu ba rahmatullahi alaihi ya fassara ya ce fa haula ittarafu sun yi sata wa qatalu sun yi kisan kai sannan me wa kafaru ba'da da sannan sun yi ridda to shi yasa sai aka tattara musu wannan azabar aka musu kun ga na farko quti'a aydihim wa arjuluhum sannan wa summirat a'yunuhum an yanke kafafuwansu an yanke hannuwansu sannan aka tsitsire idanuwansu da kayoyi ko da kusoshi sannan kuma aka kyale su a inuwa suna cewa a ba su ruwa ba a ba su ruwa ba har suka mutu a wata riwaya to shi ne sai abu ba ya ce dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu waɗannan hukunce-hukuncen a jere shi ne sun haɗa laifuka guda nawa laifuka guda uku sun yi asirka sun yi alƙaslu sannan sun yi mai arridda sun bar musulunci da musulmai ne su suka kafarta, sannan sun yi sata sun kora dabbobi na zakka suka gudu da su sannan ko ba a haka suka tsaya ba suka kashe mai kiwon annabi akwai riwaya ya zo cewa ba ma mai makiyayi ne suka kashe ba makiyaya suka kashe nan ra'iya din an faɗe shi ne a matsayin ismul jinsi amma ru'atun ne ba ɗaya ba ne suka kashe ko da shi kaɗan suka kashe hukuncin da aka musu yi daidai so da ka shi yasa sai aka tara musu wannan hukuncin ga ridda me hukuncin ridda dama a kashe mutum sannan sun yi kisan kai me hukuncin kisan kai shi ma wanda ya kashe a kashe shi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salati as-sayyib az-zani والنفس بالنفس وتارك لدينه min jama'a. sai kuma yanke musu hannuwa da aka yi a matsayin ne a matsayin sata wannan ne kusan ita ce maganar ta firin jaye kamar yadda shi al'imamu imam Abu rahmatullahi alaihi almajirin anan, wanda ya riwaya daga gare shi ya fassara cewa dalilin da ya sa aka musu waɗannan hukuncin hukuncin har guda uku shine su ma sun yi waɗannan abubuwan guda uku aljaza'u min jinsi amali Kullum sakamako na zuwa ne a jinsin aikin da mutum ya aikata man ahsana na ilayhi ومن أساء سيء إليه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهل جزاء السيئة إلا السيئة مثل هذه mutum ya nuna shi ma a masa abin da ya munana sannan malamai sun tattauna akan yadda suka rika neman a basu ruwa ba a basu shin ya halatta idan an yi ma mutum hukuncin haddi ya ce a bashi ruwa a ki bashi wasu malamai suka ce Wannan hukuncin an yi shi saboda dalili kamar haka wasu suka ce saboda su ma ai sun kafin kafin kafin su kashe wannan makiyayi sai da suka hana shi ruwa na farko ce wasu kuma suka ce a'a ai waɗannan raƙuman suna ɗaya daga cin abin da iyalan annabi sama suke shan nonansu to a ranar saboda tausayin waɗannan baƙin annabi sallama sai ya ce kada a tatsi su a kai gidansa a ba su duka so daga su ma yadda suka shayar da iyalan annabi sama kishi su ma shi yasa aka shayar da su kishi kauli na uku shine malamai suka ce saboda riddar da suka har a mazhabin shafi'iyya suka ce haramun ne mutum ya bar musulunci sai ya gudu ka game da shi yace ce da Allah taimaka min da ruwa ka bashi sai bai halarta ka taimake shi dan ta'adda ne musulunci ya fi jin haushin wanda ya ridda fiye da wanda bai taba shiga musulunci ba musulunci ya fi jin haushin wanda ya ridda da yana cikinsa amma kuma daga baya ya bari to musulunci ya fi kyamarsa ya fi tsananta hukunci a kansa fiye da kafirin da asalatan tun tushe bai ce shi musulmi bane wannan a fili yake matar da ka taba aurenta mutum ya taba aurenta ta san sirri shi suka rabu da ita ya fi jin haushinsa ya fi jin haushinta fiye da matar da ya je neman aurenta ta ce a ita ba ta yi da shi tun tun asali ba ta san shi ba bai san ta ba amma wannan ya zo mata a matsayin mahaukaci ba su ɗaya ba ko shi kenan kuma yanzu sai suka rabu ta gama sanin komai nashi to yana jin haushin yadda za ta je tana ba da labarin wasu sirroran da mahaifiyar shi ma bata san waɗannan sirroran ba ita ko ta sai to shi yasa sai aka musu wannan kunci wannan magana ta uku kuma ita ta fi ƙarfi dalilin da yasa aka ce a ba su ruwa aka ki ba su saboda murtaddai ne su ba yadda za a ce mutum murtaddi ne ya bar musulunci ya yi zalunci ya san sirroran musulunci amma daga baya zo ya bar musulunci ya kafirce in ya nemi ruwa ba za a bashi ruwa ya sha ba ina jin mun gane to waɗannan su ne wasu daga cikin nau'ukan fikihu da malamai suka fitar sau da mutumin da ya sata hukuncinsa a yanke masa hannu in ya sake yi a sake yankewa in ya sake a yanke kafa ɗaya in ya sake a yanke kafarsa idan ko muharibi ne shi kisan kai yake yi in an kama shi hukuncin ɗan fashi shine a kashe shi domin ya kashe wannan shi wasu kuma malamai suka tafi akan cewa wasu daga cikin waɗannan hukunce hukuncen an goge su kamar ne kamar misalin asal gicciyewa in za a kashe mutum a kashe shi amma ba sai an yi salbinsa ba wallahu a'lam a wancan ayati na عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن الجهادي وأن حديث أنسى مشرقا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ليلك تشن أحد ليلك تشن السبعة الفقهاء السبعة مدينة فيما نميت بعيد عيد دابقي شهره مدينة ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته بيزا عن الحق خارجاً فقصهم عبيد الله أوة قاسم سعيد سليمان خارجة شيء سوني سوني الفقهاء السبعة فقوان دي بعض شيء عبيد الله شين عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود دي لك شن من يمن ينتابعي مثلا ذكره أجر مكة شين يسنسو shi ya riwaya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu da kuma Zaid dan Khalid al-Juhani duka waɗannan tarjama su ta gabata a baya Abu Hurairah ba bakon mu bane sannan bayan Abu Hurairah radiyallahu anhu Khalid ibn Zaid ibn Khalid al-Juhani shi ma riwayoyinsa sun gabata a baya shi kuma hadisin da zai bayani ne akan hukuncin zina haddin zina wancan mun ji haddul wannan kuma zai yi bayani akan haddin zina wani haddi ne musulunci ya tanadar wace ukuba ake ma mutumin da ya zina annahuma qala da Abu Hurairah radiyallahu anhu da Zaid ibn Khalid al-Juhani dukkan sun ce inna rajulan min al-a'rabi lalle wani mutum daga cikin larabawan ƙauye atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulallahi yace ya ma'aikin Allah an Allah ina hada ka da Allah illa qadaita bainana bi kitabillah kai hukunci tsakanin mu da littafin Allah ba kauye yazo wajen Annabi sallallahu ya yace ya ma'aikin Allah ina gama ka da Allah kai hukunci tsakanin mu da ni da waɗannan da muke husuma da su da littafin Allah za ka bada hukunci فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه ɗaya daga cikin waɗanda ake rigimar da shi sai ya ce kuma ya fi wannan ba ƙauyen balaraban iya magana afqahu minhu ya fi shi fahimtar rayuwa ya fi shi iya magana na'am yace eh ya ma'aikin Allah faqdi bainana bi kitabillah kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah Wa wa'adalli sannan ya aikin Allah ka bani izini in yi magana kaga afahu min shi wacce ya ce kawai a musu hukunci da littafin Allah ya shigo shi kuma wannan sai ya amshi sai ya amsha magana sai ya ce eh ai hukunci da littafi Allah tsakanin su sannan a ba shi izini shi zai fara yin magana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin sun ya ce kul fada abin da kake so ka faɗi qala sai ce inna ibni kana atifan ala hadha yana yin aikin ƙwarugo goyi-goyin wannan ne goyi-goyin wa bakauri fazana bi ba'atihi sai wannan ɗan na wasu ya zina da masu wannan wannan ɗan nawa da yake ma wannan hidima sai ya zina da matar kaga zana al bi imra'ati al-makhdum shi mai hidimar shi ne ya zina da da matar wanda yake ma hidima wa inni ukhbirtu sannan an bani labari anna ala ibn radma cewa dana za a jefe shi wannan dan nawa za a jefe shi kaftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walidati sai na bada cin hanci na fanshe shi a makafu raku mutuma kai guda 100 da kuma baiwa daya na bada baiwa daya sannan kuma na bada mutuma kai guda 100 ka a kashe shi ka a jefa dannan nawa na yabe ile ku fasalku ahli sai na je na tambayi ma'abuta ilimi فأخبروني سيسك بعد لاباني أن ما علمني جلب مئة وتغريب عام شواتانا بولا لا تريزا أما سكما سنن أقوليش دقيقي نشي كراولا وأن على امرأة هذا الرجم sannan shi kuma wannan matarsa za a jefe ta wa anna ala imra'ati hada ar-rajma ita kuma matar wannan mutumin da ya zindin ɗana ya zina da ita za a jefe ta kun ji yadda aka farko ya tambayi farko labari ya ce ukubirtu wa inni ukubirtu an bani labari mutanen gari suka haɗu suka ba shi labari kun can da kun can da akan yin wannan gada-gada kowa ya zama mai bada fatawa wani na wajen mai tsere wani na wajen mai shayi kaje yana faɗa hukunce-hukunce a wajen mai shayi ana musu siyasar ƙasa sai a kawo wata matsala ta addini wani mai cin tsire ya ci gidda haka sai ya rika cewa ai hukunci kaza ne ko an fasa mashi kwai ko an ba shi gure da kawai sai ya faɗin fatawoyin musulunci ba da ya yadda ya ga dama to shine kubirtu amma ko gaskiya ce ne wa inni wa inni sa'altu ahlal ilmi shi na tambayi ma abuta ilmi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ايكي صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفسي بيده نارا قيد وندرينا في حننس ألا لأقضين بينكما بكتاب الله والله زن كنت تقانوك أقل لتاب ألا الوليدة والغنم غد da tinkiyoyin da ka bada bakan da ka bada da baiwar da ka bada a matsayin fansar ɗanka an mayar maka da kayanka وعلى ابنك سنن أنكع زاء مسا جلد مئة وتدريب عام زاء مسا بولالا تري سنن كما زاء قوريش نا شكرا غدا وقد يا أنيس سنن يا كي صحابي أنيس قتفي annabi sun ya ce rajulin min aslama ɗaya daga cikin mutanen banu aslam ne unai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ila ra'ati hada ka je wajen matar wannan mutumin fa'in i'tarafat tarjumha idan ta tabbatar da sai zina to a zo a jefe ta faghada alaiha fa'tarafat sai kunaisu ya tafi wajen wannan mata sai ta ce wallahi haka ne tabbas yayi zina da ita fa'amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farujimat sai manzon Allah sallallahu alaihi ya bada umarni ya ce a jefe ta sai aka jefe ta al-imam ya ce al'asif a lugar larabci shine al'asif dan kwadugo wanda ka dauke shi ya rika maka kwadugo ya rika maka boye wannan hadisin yana da girman sha'ani a musulunci shi ma aslun ne min usuli ahkamiz zina tushe ne daga cintuwa tuwasun da suke bayani akan hukuncin zina mutumin da ya aikata zina mai hukuncin sa me za a masa masu aikata zina sun kasu gida biyu akwai muhsani akwai ghairu muhsani akwai mutumin da yake muhsani muhsani shine mutumin da ya aure aure na shari'a sannan ya sadu da mata shi na ake mishi muhsani yi aure kuma ya sadu da matarsa aure na shari'a to wannan shine ake ce masa muhsani hukuncinsa da nassin hadisi shine za a kashe shi kuma haka yake har a littafan waɗanda suke kafin mu sai ghairu muhsan shi kuma ne wanda bai taba aure ba shi kuma hukuncin sa shine ai masa bulala to a cikin wannan hadisin an samu waɗannan hukuncin guda biyu an samu shagun ghairu muhsanin zana bimra'atin muhsanati yaro matashi wanda bai yi aure bai zina da matar aure wadda ta yi aure to shine nan a ƙauye abin ya faru ba a cikin garin Madina ba hanyoyin tabbatar da zina a musulunci kafin a yi mutum hajji, hanyoyi ne kamar haka hanya ta farko ita ce al-iqrar ko al mutum ya zo da kansa ya ce yi, ko mace ta zo da kanta ta ce ta yi shi yasa malaman mu na fiqh suke da ƙa'ida suke cewa al-iqraru aula min ash-shuhud wasu su kuma suka ƙara wata ƙa'ida suke cewa halli man i'tar uzrun halli man i'tar rafa uzrun shin mutumin da yazo yace yayi abu da kansa kuma daga baya yazo yace bai yi ba shi yana da uzuri wasu suka fitar da ka'ida suka ce la uzra liman i'tarafa ko la uzra liman aqarra mutumin da da kansa yana da hankali yazo yace shi ya laifi daga baya yazo ya janye bai da uzuri ka'ida ce da aka yi sabani akan ta a wajen malaman fiqh shin zai iya dawowa ya ce ya janye ko ko a'a auli radihi zai iya dawowa ya ce ya canza domin hadisin ma'is abin da ya faru da shi da aka je da shi za a jefe shi ana jefe shi ya ji zafi sai ya ce a dawo da shi bai yi ba sahabbai suka ci gaba da jifansa suka da suka ba a sallallahu alaihi wasallam labarin sun ce me yasa ba ku ba shi dama ya dawo ba hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim to hanya ta farko ce nan ba hanyar da ta fita ita ce hanya mafi girma ta tabbatar da haddin zina ga wani an ya'tarifa bi nafsihi an yuqirra bi nafsihi ala annahu zana ya ikirar da kansa ya ikirafi ya tabbatar da cewa yayi ba hanyar ta fita kuma wannan shine kusan abin da ya faru a zamanin manzo Allah sama duka ikirafi al-mar'atu al-maghamidiyya ikirafi tayi ma'is itirafi ne sannan ga wannan matar ita ba ta yi itirafi hanya ta biyu ta tabbatar da haddin zina ita ce hanya ta alhamdu mace ta zo da ciki kuma ba a san ta tana da aure ba ga ciki amma ba a san tana da aure ba ko ta haihu ba a san waye mijinta ba idan mace ta zo da ciki ba da kai ba mu ba baba to wannan shaida ce ita ma mai girma ita ce take bi ma itiraf mace ta zo da ciki ba uba ko ta zo da ɗa ba uba idan tana son ta barrantar da kanta shine sai ta kawo baban shi ta kuma faɗi lokacin da aka ɗaura musu aure da shi kun ga fa'idar shaidu na ɗaurin aure ko shi yasa musulunci bai da nikahu sirri ba nikahu sirri da mace da namiji su zo su haɗu su ce ai sun yi ittifaki ko da da waliyin ta ba kowa su ce ai daga shi sai waliyin ta ce ya ba shi auren ta musulunci bai da wannan ba shine malaman fiqh suke ce masa nikahu sirri ba shi nikah ne fasidi a musulunci ko batsi hanya ta uku ita ce iqamati iqamatu arba'ati shuhada a tsaye da guda hudu wannan ab'adu tuk wa as'abuha wa a'taruha hanyar da tafi nisa kenan kuma tafi wahala yanzu a tarihin musulunci da za a ce ka kawo wata zina da aka taɓa yi aka tabbatar da shaidu ta hanyar shaidu aka yi haddi shaidu hudu suka zo suka ba da shaida sannan aka yi haddi in aka baka aka ce ka je ka nemo a tarihin musulunci an baka aiki aji za ka daɗe ka kawo ba kuma ka kalla hanyar zuwarsa kawai shi kenan sai mutum ya ga wasu mutum biyu da na mace da namiji suna albasha a ina ya gansu a waje a ɗakin ƙila ta yaya gansu sai ya je sai ya kira wani ya ce zo ka gani su je su leƙa kalli abu sannan shi kuma ya sake kiran wani ko kuma ya je ya nemo su lokaci ɗaya su zo su gani hanya ce mai wahala shi sa qur'ani da ya dawo sai da ya tafi ce ce me yasa ba za su zo da shaidu ba su zo da shaidu guda hudu in suna da gaskiya Allah ja'u bi arba'ati shuhada me yasa ba za su kawo shaidu hudu ba su kawo shaidu hudu da suka tabbatar da cewa na na isha radiyallahu anha ta yi wannan aikin da suka ce ta yi su kawo kawo ba za su yi ba to waɗannan su ne hanyoyin da ake bi a tabbatar da haddin zina to a cikin wannan gashi wannan matashi shi ya yi itirafi sannan matar ita ma an je an tambaya ita ma ta yi ikirafi so da ka manzon sama ya zartar musu da hukunci shi nan aka ce za a yi jaldu mi'atin wa tagribu amin ai masa bulala ɗari sannan a kore shi tagrib yana da bambanci da asajan asajan sa mutum a asijin kenan asajan shine masdarin a sa mutum a gidan yari asijin shi kuma shine gidan yari yana da bambanci da shi tagribi shine a kore shi daga gari to malamai suna da sabani akan tagribi har yanzu wannan hukuncin yana nan wasu malamai sun tafi akan cewa har yanzu tagribi na nan wasu kuma suka ce hukumin mansukun an shafe shi abinda ke kan mutumin da aka kama shi ya zina ba muhsani bane a masa bulala ɗari ala mashhadin nas mutane su zo su halarta wal yashhad azabahuma ta'ifatun al mu'minin a samu jama'a da yawa su halarci wannan sannan lokacin da ake bulalan nan aka ji tausayi sannan idan ana jifa in jifa ake yi shi ma karka ji tausayi bai halatta mutum ya ji tausayi ba wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kada ku ji wani tausayi a cikin zuciyarku a lokacin da ake zartan ma da mazinata haji saboda abinda suka aikata mummunan aiki ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا in kana fahisha zina ta kasance alfasha wa sa'a sabila sannan kuma hanyar da ake bi a yi zina ta munana ta munana a ce mutum yana zina wannan shi ne sannan hadisin ya nuna mana ya halasta a baka fatawa ka ji baka gamsu ba ka je ka nemi wata fatawar da ta fita shi yasa malamai duk sun yi waɗannan bayanan malaman da suka rubuta littafai akan adabul futiya cewa ya halatta ka yi fatawa ka nemi kai istifta'i ka nemi wata amsa a mas'ala ta addini a baka amsa ka ji baka gamsu ba ka daga neman fatawar ka zuwa gaba kun ga matakin farko ukhbirtu labari aka bashi ukhbira ne kawai labari ne na yan tasha mutanen gari kawai suke su kawai waɗanda ba su je makaranta ba ba ba ɗaliban ilimi ba ba malamai ba su suka ba labari ai kaza ne sannan kuma sai ya ce wa ahli al ilm na tambayi ma abuta ilimi na garin mu kaga ya yadda da ilimin su amma ne a matakin garin su a matakin ƙauye so da kace ya taso ya zo binni suka taso suka ce to su je kotun ulman cikin, sannan wannan hadisin yana nuna mana jawazu listi'na fil mahakim ya halatta a yanke maka hukunci a kotu karamar kotu ka nemo ka daga kara sabanin wanda suke ganin wai ba a afil a shari'ar musulunci akwai afil kisa na sha faɗa mana da za a kafa shari'ar musulunci sosai waɗannan kotunan da muke da su da matakansu ba wani abin da zai canza karamar kotu ta shari'a kotu ta biyu kotu ta uku kotun ɗaukaka ƙara duk za a bar su kotun ɗaukaka ƙara babba kotun koli suna nan ba abin da zai taɓa su ai ana tsammanin alƙalin kotun koli ya fi na ɗaukaka kara ne ya fi shi gogayya ya fi shi bincike ya fi shi daɗewa a cikin harka wanda ya fi ka daɗewa a cikin harka so tayi kan fi ka ido a cikin wannan fannin ya ga wancan ya ga wancan an yi kuma kullum ciki ba bari yayi ba ba kaya yayi ba yana nan a cikin hakka to ya halasta a yi mutum hukunci a karamar kotu ya yanke ya ɗaga hukunci ya je gaba sannan wannan hadisin yana tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ka zo ka masa tambaya kujeru biyu yake da su sabanin ni ni yanzu kujera ɗaya nake da ita an tambaya ina zama ne a matsayin kujeran mufti in ka tambaye ni abinda na sani zan ce maka amma babu ilzami akan ka ka dauka ko ka dauka amma manzo sama kujera biyu yake da in ka zo kai tambaya wajen manzo sama to kana nufin a zartar maka da hukunci alƙali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mufti ne malaman mu na fiqh suna da ka'ida suna cewa al-ifta'u i'lamun wal qada'u ibzamun fatawa sanar da mutum kace shine wani zubin sai su ce al-ifta'u mu'lim wal qada'u mulzim in fatawa ka bada to ka sanar ne wanda ka bashi fatawa in ya ga dama yayi aiki da shi yayi aiki da abin da ka bashi ya ga dama bai gaba kai ba alƙali bane amma idan alƙali ne yanke hukunci to hukuncinsa yana da ilzami dole ne mutum ya fi in ba ka ba to ka daga ƙara gaba ka tafi alƙalin da ya fi shi mun gane so da ka ya halarta wannan bambanci tsakanin alƙaza'u da al'ihta manzalla su sama duka waɗannan kujerun yana hawansu sannan wannan hadisin yana tsoratar da mu a game da saurin ba da fatawa kada ka saki abinda ba ka da ilimi a kansa baka taba karatu a kansa ba sannan kai baka da ahliya ta ta ijtihadi ka naɗa kanka ka shiga cikin gonar malamai abinda malamai suke tattauna akai kai ma ka ce kana ta cewa aka irin yadda wannan wayoyin suka zama mutane bala'i wanda bai taba zuwa firamare a makarantar addini ba sai ga shi ya zama babban malami yana yanke hukunce hukunce yana yadawa kuma bai jin kunya ne jin kunya in kana karanta wasu fatoyi da ake yadawa a wasu groups na waɗannan social media ɗin sai hankalinka ya tashi wata fatawa in ka karanta ta rana ba za ka iya bacci ba kuma sai a je a sa wani daru kaza har da wani suna na larabci sai ka ga an yi to ba dai ko mu'assasatu kaza ko kaza duk ga suna sunayen larabci masu daɗi wai su suka haɗu suka sama kansu suna kuma suna ta yanke fatawoyi yadda suka ga dama a cikin musulunci abin da ke buƙatar a zamanin sayyidina umar irin tambayoyin da sayyidina umar an masa sai ya tara mutanen badar dukkansu ɗari uku da sha wani abu amma shi kaɗai shi shekarun shi ma ba su wuce sha wani abin nan adadin badar na saman adadin dari ukun badar ɗin mutanen badar ɗin sai ya ba da fatawa a to mu zama muna da takatsantsan a kai sannan babban fikihun dama hadisin shine hukuncin muhsani in yi zina da hukuncin wanda ba muhsani ba shi ma idan ya zina sannan kuma hadisin yana mana gargadi yana koyar da mu cewa duk hukuncin da za ka yi to ya zama yana cin abin da ka tabbatar da cewa a cin addini yake shine likitabillah ana yin hukunci da alkur'ani ana yin hukunci da sunna a lokaci daya ba bambanta su ake ba ba sai idan baka samu a hadisi a Qur'ani bane zaka koma hadisi lokaci dai zaka duba su hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kafa hujja da shi daidai suke da alqur'ani inda ya inganta shi yasa Imam Shafi rahmatullahi alaihi yace duk mutumin da ya karyata hadisi mutawatiri to ba musulmi bane ya ridda sannan idan babu waɗannan wannan hukuncin karar a cikin alkur'ani da sunna annabi sallama to sai ayi kiyasi ayi kiyasi a ga shin ne daidai da wani abin da hukuncin sai ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna shikenan sai a tabbata da wannan ne al'umma take samun zaman lafiya alkhairi ya yadu a cikin ta fitinu su zama sun kawo a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fikmu a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam ya halarta mutum yi ba cewa in Allah ya biya mushi bukata kaza sai yi ibada kaza ya halarta amma ba a so annabi sallallahu alaihi sallam ya kashe mana gwiwa a game da yin alwashi kada ka ce sai Allah ya maka abu kaza sannan zaka masa ibada shi yasa manzon sun yace wa inna ma yustakhadu bihi min al-bakhil mutumin da ya zama marubaci ne ma Allah ruwa shi ke yin bakance sai ya ce sai Allah ya mushi kaza sannan zai yi ibada kan ka zama mai ibada ga Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci ba sai idan Allah ta'ala ya maka biya ya biya maka wata bukata ba so daga ba a san bakanci amma in har ka riga ka dauka to ka cika yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira daga cikin sufofin masu imani suna cika bakanci Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah